Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 25,31,41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Noma da kuma Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Muhammad Lalo da sauran abokan aiki muka sake da muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Yau talata 14 ga watan Maris na shekarar 2017. A shirinmu na yanzu za ku ji cewa 'yan sanda a jamhuriyar Nijar sun kama wasu mutane masu buga kudaden boge a birnin Doso. muna kuma ɗauke da rahoto akan wani agajin kayan asibiti da gwamnatin amurka ta turawa wa ƙasar kamaru yau muna son mu ji ra'ayoyinku akan irin dambar wadda ke faruwa tsakanin shugaban hukumar kwastam da 'yan majalisar dokokin najeriya sai a kira ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar kada a manta a sa alamar tarawa a gaban lambar za kuma mu kawo muku labaran wasanni daga jamhuriyar Nijar amma duk sai bayan labaran duniya. jama'a assalamu alaikum a yau talata adadin mutanen da suka rasa rayukansu sanadiyar zaftarewar wata dalar bola a babban birnin habasha ya haura sama da mutum 60 kafa yada labaran gwamnatin kasar a litinin ta ce akalla mutane 62 ne aka tabbatar da mutuwarsu a wannan bala'in zaftarewar da sharar ta yi a ƙarshen makon da ya gabata ko da yake magajin garin addis ababa da riba kuma ya ce adadin ya kai har 65 waɗanda suka hada da maza 20 da kuma mata 45 ɗaruruwan mutane ne dai ke zaune a wannan yanki da ake zubar da shara da ake kira koshe wanda kuma ya kai shekaru hamsin a wani makeken waje da mutane ke zaune a gidaje na wucin gadi da aka gina da laka da kirare kuma da yawa daga cikin mutanen yankin kan je wajen sharar domin neman wani abu da za su iya tsinta su sayar kamar karafuna mazauna yankin sun ce har yanzu akwai mutane da dama da ba a gansu ba bayan da wani makekin bangaren sharar ya zafta ya kito akan mutanen ba tare da nuna wasu alamu na gargadi ba ofishin da ke kula da kasafin kuɗi a majalisar dokokin amurka ya ce mutane miliyan goma sha hudu ne za su rasa inshorar kiwon lafiya a shekara mai zuwa idan har majalisar ta amince da bukatar 'yan republican ta soke tare da maye gurbin tsarin kiwon lafiyan nan mai rahusa da aka fi sani da obamacare a jiya litinin ne ofishin kasafin kuɗin wanda babu ruwansa da jam'iyyar siyasa ya fitar da wani rahoto akan adadin kuɗin da za a kashe idan za a aiwatar da shirin shugaba donald trump na alkawarin da ya yi a lokacin yakin neman zaɓe wato soke shirin na obama obamacare rahoton har ila yau ya nuna cewa adadin mutanen da za su rasa inshorar lafiya zai karu zuwa miliyan 52 a shekarar 2026 wato kusan ninki biyu adadin mutanen da ba su da inshorar lafiya a ƙarƙashin shirin obamacare sai dai ofishin kasafin kuɗin ya ce samar da wani sabon tsarin inshorar kiwon lafiya zai rage giɓin kasafin kuɗin ƙasar har zuwa dala biliyan 337 tsakanin yanzu zuwa shekarar 2026 sannan zai yafa kuɗin harajin da ake cajin waɗanda ba waɗanda ba su shiga tsarin kula da lafiyar ba. labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc wata kotu a jamhuriyar najeriya ta samu shugaban 'yan adawan kasar da ke gudun hijira da laifin safarar jarirai inda ta yanke mai hukuncin zaman gidan yari na tsawon shekara daya hama amadu wanda shine babban dan takarar da ya kalubalanci shugaba muhammadu isufu a zaben shugaban kasar da aka yi a bara ya koma da zama a faransa an kuma yanke hukuncin ne ba tare da ya bayyana a gaban kotun ba a jiya litinin lauyoyin amadu sun fice daga kotu kafin a bayyana hukuncin inda suka ce maksudin wannan shari'a na da nasaba da yunkurin hana amadu tsayawa takarar shugaban kasa wanda aka yi zaben a bara sun kuma jajirce da cewa shari'a bita da kullun siyasa ce shi dai hama amadu ya kasance ɗaya daga cikin wasu mutane ciki har da matarsa da ake zargi da safarar jarirai daga najeriya inda ke shiga da su ta jamhuriyar benin a kai ma wasu masu hannu da shuni a shekarar 2014 wannan madakala ta kunno kai a lokacin yana rike da mukamin kakakin majalisar dokokin nijar Hukumomi a ƙasar Somalia sun ce masu fashi a kan teku sun karɓa wani jirgin ruwa ɗauke da mai a tekun India, inda suka karkata akalarsa zuwa yankin Puntland. Wasu majiyoyi sun faɗawa a sashen Somalia na murya Amurka cewa jirgin na wasu 'yan kasuwa ne da ke ɗauke da tutar ƙasar daular Larabawa. Ya zuwa yanzu hukumomin yankin sun ce suna bincike kan satar jirgin lamarin da ya auku a jiya Litinin. Majiyoyin sun kara da cewa ana kyautata zaton masu fashin jirgin sun kai su takwas, tare da bayyana cewa jirgin ya nufi gaɓar tekun somaliya da ke can yankin garin Ras Asayar. Matsalar satar jiragen ruwa a gaɓar tekun somaliya ta ragu matuka cikin shekaru uku da suka gabata. A bara ne wasu da ake zargi masu fashin jirgi ne suka sace wasu kwale-kwale biyu mallakar kasashen Yamal da Iran waɗanda ake zargin suna kamun kifi ne ba bisa ka'ida ba. amma dai an kwashe shekaru da dama ba a ga 'yan fashe sun saci jirgin ruwa a kan wato na 'yan kasuwa ba har yanzu ana ci gaba da neman wasu kwararru majalisar ɗinkin duniya su biyu waɗanda aka yi garkuwa da su a jamhuriyar demokuraɗiyyar congo in ministan yaɗa labaran ƙasar lambert mende yayin wata hira da yi da muryar amurka wata sanarwa da gwamnatin kasar ta fitar da farko ta bayyana cewa michael sharp wanda ba amurke ne da zahida katarin 'yan kasar sweden da kuma wasu 'yan kasar congo su hudu sun fada hannun miyagu a lardin tsakiyar yankin kasai kuma ba a san inda suke bai zuwa yanzu a jiya litinin mende ya fada murya amurka cewa jami'an tsaron congo tare da haɗin gwiwar rundunar majalisar ɗinkin duniya ta monusco suna aiki domin ganin an kubutar da mutanen a yan watannin da suka gabata rikici tsakanin dakarun kasar ta congo da mayakan sa kai ya ta'azzara musamman ma a yankin na kasai labaran duniya kuka saurara daga sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc A jamhuriyar Nijar 'yan sanda sun gabatar wa manema labarai wasu mutane da ke buga kudaden jabu da suka hada da dala Amurka da Euro waɗanda darajarsu ta haura miliyan 1,500 na sifa. Mutanen dai sun fada hannun 'yan sandan ne a lokacin da suke ƙoƙarin shigar da su kasuwa hada-hada kuɗaɗe a birnin Yamai. Da yake yi wa wakilan sashen Hausa Suleiman Muna bar mu ƙarin bayani, kakakin hukumar 'yan sanda CAP mai nasara Adali Toro ya bayyana cewa za su damƙa waɗannan mutanen a hannun kotu. To, kudaden shabu wanda mun kama a hannunsu suna da dama. Akwai dolar kudin Amerika, akwai euro kuma akwai sefa. To, e, in mun ɗauka bisa kan kudin dolar abinda an ka samu gare su shine kama e, eh, dolar miliyan biyu da ɗari shida da ishirin da ɗaya kudin dolar. kenan yanci a maida su eh, sefa zai tashi kama wajen miliyar guda da miliyon biyar kudin sefa eh, ero kuma abin da an ka samu gare su yana kama ero eh, shidda kudin sefa abin da an ka samu gare su shi da bai da yawa haka nan to duka-duka dai abin da mun ka samu in da shi sefa ya tashi miliyar guda Eh, da miliyon biyar da da da goma dubu guda abinda an ka samu gare su kenan kudi na jabu tsakanin dolar sefa da euro ya zuwa yanzu kun kai ga kama kayayyakin aikin su waɗanda suke amfani da su wajen yin waɗannan kuɗaɗe na jabu eh, eh abin da muke son kwatanta mutane shi ne biskan wannan fa'e eh, kayan aikin su da kuɗin duka mun yi sa'a mun same su ba su samu ba sun fara ɗora waɗannan kuɗi Eh, bisa kan harka cikin kasuwanci kuɗin ba su fara shiga ba da kyau mai in kuɗin kuka gansu mutum kana cewa kuɗi na gaskiya ne amma eh, ba kuɗin kwarai ba ne kuɗin shabu ne a binciken da kuka gudanar ba su da alaka da wasu masu irin wannan haraka watakila a kasashen ƙetare a yanzu dai bamu mu yahudin wannan eh, abin da muke muka kwatanta mutane shine eh, wanda mutane muka samu kashi biyu suke akwai kashi na harko wanda rabin su suna nyame rabin suna birnin doso akwai kashi na biyu su kuma karhin su duka na cikin birnin yamai ne yanzu kira da gare wani zamu eh, masu yan canji ya kamata su yi hattara su yi hankali su kara kara bude ido bisa kan Eh, kuɗin da za a kawo musu wajen canji ya kamata su da kansu a ce suna da kayan aiki wanda za su taimaka musu su san kuɗi wannan kuɗin kwarai ne ko kuɗi na jabu ne. Mm. Eh, mece ce makomar waɗanda aka cafke ɗin za ku gabatar da su ne gaban kotu? wayanda an ka cafke in tun yau da sahen nan kamar eh, wadda mun ka gwada muku su in Allah ya yarda nan zuwa lokaci kaɗan za a sa su cikin hannun kotu ita za ta san wadda za ta yi da su. To Madalla yanzu kuma bari mu leƙa ƙasar Kamaru inda gwamnatin Amurka ta tura wa ƙasar da agajin na'urorin asibiti na duba lafiyar mata masu neman haihuwa da mata masu juna biyu da kuma jarirai wanda kuɗinsu zai kai dala Amurka miliyan dubu ɗari biyar wato kimanin sefa miliyan ɗari uku kenan. Wakilin sashen Hausa Muhammad Awal Garba na da ƙarin bayani. ministan lafiya na kasar jamhuriyar kamaru andre mamafuda shine ya karbi kayan agajin kuma ya yi bawa gwamnatin ƙasar amurka da wannan mataki da ta ɗauka na agazawa kasar jamhuriyar kamaru nous nous réjouissons du fait que avec ces équipements ya ce dama muna neman irin wannan kayan ayyuka na zamani kuma gashi yanzu mun samu mun gode wa kasar amurka bugu da ƙari kuma shugaban kasar jamhuriyar kamaru ne mr biya ya agazawa 'yan kato da gora a jihar arewa mai nisa da kayayyakin aiki domin kokarin da suke yi na farauto maharan boko haram daga cikin dazuzzuka kayayyakin da akwai babura da kuma sauran kayukan da suke bukata ga kiyasi da kayayyakin sun kama sama da miliyan ashirin na sifar kuɗin jamhuriyar kamaru gwamnan jihar arewa mai nisa mijin yau bakari booster leur travail et leur dire que le chef de l'État mun ba su wannan kayayyakin aiki ne domin su shiga cikin dazuka su zakulo maharan boko haram a duk anda suke ɓoye kuma shi ma shugaban yan kato da gora din ya ce sun yaba wa shugaba biya wajen irin ƙoƙari da yake yi na taimaka musu kana yanzu dai za su ci gaba da aikin su domin sun san cewa za a taimaka musu a duk halin da suke ciki za su zakalo maharan boko haram din a duk anda suke domin kare kasar su Mahama Awal Garba, muryan Amurka daga ƙasar Kamaru. Madalla mun gode Muhammad Awal Garba yau muna son mu ji ra'ayoyinku ne akan irin dambarwar da ke faruwa tsakanin shugaban hukumar kwastam da 'yan majalisar dokokin Najeriya. Don haka sai ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. Madalla mun samu kira na farko daga jihar Edo. Tahir To Malam Ibrahim Sale muna jan ka. Abto Malam Dahiru muna jan ka. To gaskiya abin da ke tafiya ina so in bayyana ra'ayina akan migration custom da sanatoci abin da suke yi ba su mana adalci ba. Mm. ya kamata su sake mara a ci gaba da aikin nan tunda yanzu abin baba ya dafa komai zai ɗan hanya. To Malam Dahiru Sale daga Edo mun gode da ra'ayinka yanzu kuma bari mu je Yobe. Wa alaikum salam! da wa muke magana daga Yobe. Ana magana da Adamu Babaske daga jihar Yobe a garin Gaidan. To Malam Adamu muna jin ka. to a gaskiya ni dai kiran da zan yi ga 'yan majalisa gaskiya su saki mara da allah su bar mutane da allah su yi ayyuka da allah na yadda aka faro waɗannan ayyuka ga gwamnati ta zo mana mai alkhairi saboda allah su saki mara da allah su bar wannan bawan allah ya yi aikin da ya zo yi kawai ni shi ne kira na a gare su assalamu alaikum ni ne adamu da daga ainihin gaidan to malam adamu mun gode da ra'ayinka yanzu kuma bari mu je kaduna Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Wa alaikum assalamu da wa muke magana. Malama Maryam Dauda barka da aiki. Barka ka dai. Sunana Alhaji Musa Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya. To Alhaji Musa ka wani lafiya. Alhamdulillah mun wani kalau lafiya lau. To muna jin ka. Abin da dubawa dangane da ita kanta kwastam gaskiya abubuwan da suke so ta fito da su tana mm. so ta gallaza wa 'yan kasa ne. Kuma kin ga Maryam Dauda abin da za mu lura da su kansu kwastam ɗin ya kamata duk irin wannan kokarin da za su suna so su shafawa gwamnatin baba buhari wani kashin kaji ne a ce ma misali yau kana da motar da kake hawa ta shekara talatin a hannunka kana hawa sai ka kai mata wani jisa na daban don haka ne ina goyon bayan yan majalisa su fito fili sai ya zo ya musu bayani yadda ya kamata kuma ya sa uniform ya jiya musu wannan bayani mu muna goyon bayan shi muna goyon 'yan majalisa don haka muna fatan wannan magana 'yan majalisa ya tabbatar da shugaban kwastam ya je bayani kuma ina fatan 'yan majalisa za su dakatar da shi akan wannan kuduri nasu na kuntatawa 'yan kasa 'yan kasa ta da su suka fito suka zaɓi Muhammadu Buhari ƙarshe ne muke fatan alkhairi a tashi lafiya Alhaji Musa Garo na gode na gode to Alhaji Musa Garo daga Kaduna mu ma mun gode yanzu kuma bari mu je Lagos Alo, salamu alaikum. Wa alaikum salamu da wa muke magana daga Lagos. Kuna magana da Garba daga Legas. To Malam Garba muna jan ka. Na daɗe ina neman ku yau Allah ya sani sado da ku. Allah sarki. To muna jan ka eh, Malam Garba. Ya aiki. To aiki sai godiya ya naku aikin. aiki da godiya mana muku hata alheri ko mana mababa bahari hata alheri da ya zaka lahiya. To Malam Garba me zaka ce game da dambarwa da ke faruwa tsakanin shugaban hukumar Custom da 'yan majalisar dokokin Najeriya? hukumar kwasa da 'yan majalisa. Eh. To mu abin da za mu To sai dai ina ga layin Malam Garba daga Legas ya goce yanzu kuma bari mu je Nasarawa. alaikum. Wa alaikum da wa muke magana. Haruna mai kuma ke daga Nasarawa. To Malam Haruna. Malam Haruna muna jan ka. To ni na godiya daga da dawa Muhammad Buhari lafiya Allah ya kara masa lafiya. Kuma ma fatan wannan eh, karaman kuma Boston su ma ci kokarin su sai su daidaita su don mu samu zaman lafiya. Hmm, wata kan hukumar kwastam kenan ko? Gwamnatin namu su taimaka mana da jami'an tsaro nan namu jihar namu nan karamar hukumar da muke ba mu da zama mai kyau. Duk barayi eh, sun dame mu a taimaka mana da jami'an tsaro. to malam haruna kenan daga nasara ina ga layin ka ya goce da mun ƙara jin ƙarin bayani daga gare ka yanzu kuma bari mu je katsina salamu alaikum wa alaikum salam da wa muke magana sunana ayuba suleiman daga ɓaure lokacin gama jihar katsina to malam ayuba suleiman muna jin ka wato ni ra'ayina ga wannan hukunci da kano hamid ali ya yi tsakanin da allah bai tausaya wa talakawan najeriya ba mm. kamar wani hukunci kenan kowace irin mota ya ce duka mota za su dau mataki a kanta to ya tuna fa can baya ina jami'an tsaron shi suke ya suka suka bari motocin suka shigo to mala ayuba jama'a lokacin demokradiya ne ayuba ya kake ganin abin da ke faruwa tsakanin shi da yan majalisar dokokin najeriya eh, ni ina bayan da suke kirawo shi yayi yi musu bayanin dalilin da yasa sa yi wannan doka idan ba su gamsu ba su fatali da wannan hukuncin nashi. to malam ayuba suleiman kenan daga katsina mun gode yanzu kuma bari mu je zamfara salamu alaikum da wa muke magana daga zamfara muna magana da lawan biyani to malam lawan biyani muna jin ka muna jin ka malam lawal ah, dangane da magana da kuke na magana magana kwastar din nan ni eh. ban gamsu ba sosai mm. me yasa ka ce haka saboda saboda san ansa da zan bada dan kare min dan bayani kare min bayani da Allah zai bada ansa watakan malam lawal safiyanu majalisar dokokin najeriya ce suke bukata shugaban hukumar kwastam ya bayyana a gaban ta gobe laraba shi kuma sai ya tura da wasiƙa cewa yana da wani dan uzuri in so sabu ne a ɗage mishi wannan lokacin kuma sun ce suna sanya bayyana a gabansu sanye da kayan sarki watakan uniform kenan to ya kake ganin irin wannan dambarwar a ya kamata gaskiya saboda Allah ya bayyana gabansu ya yi musu bayani dalla-dalla hmm. inda daga da gaske yake ba hukumar nan da gaske yana aiki bakin gaskiya to ya kamata ya bayyana gabansu ya yi musu bayani yadda za su gamsu to mallam safiyan daga zamfara mun gode yanzu kuma bari mu je kaduna To, hajiya barka da yammaci. Barka ka dai da wa muke magana. To, sunana Murtala ina kiran ku daga garin Rigasa a Kaduna tarayyar Najeriya. Malam Murtala kana lafiya? Lafiya kalau hajiya. To, muna jan ka. To, a gaskiya in dai dokan tsarin mulki ya ba shi dama ya sa uniform kuma ya bayyana gabansu. su. Hmm. to idan da ai ba su zai duba ba kundin tsarin mulkin da yake cewa ya cije a kan shi kuma a kan shi ne shi ma mai girma shugaban kasa yake bin tsari hmm. inda mai shuka shugaban kasa da zai tafi a karan farko ba mu taba gani ba an mika wa mataimakin shi ai kundin tsarin mulki shi ma kundin tsarin mulkin ne ba shi wannan daman in je kundin tsarin mulki ya yadda ya sa uniform dole ya sa tunda zai wa mutane aiki ne idan kin ga kuma ba zai sa ba kuma ba zai bayyana ba to kin kamar shi ma yamma kundin tsarin mulki karan tsaye ne duk to malam murtala daga kaduna mun gode yanzu kuma bari mu je da maturu wa alaikum salamu da wa muke magana ah, da umar isa daga damaturu to Malam umar isa muna jin ka to ina fatan alheri to mun gode ah, shawarin da zan ba shugaban kwastam ah, mm. abin da yake tafiya ya hakuri abin da ya yi aiki mai kyau aiki sabon aiki zai yi ba wai abin da ya wuce baya zai yi ba mm, to ya kake ganin irin yadda abubuwa ke tafiya tsakanin shi da 'yan majalisar dokokin najeriya a dukansu zan ba su haƙuri a kawo abincin gaban najeriya To mallam Umar Isa daga Damaturu mun gode da ra'ayinka kuma anan muka kawo ƙarshen ɗaukar wayoyinmu sai kuma gobe idan Allah kai mu mun gode. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC agogonmu a nan yana cewa karfe 4 da minti 51 yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. Za mu soma labarin wasanninmu na ranar yau da janguriyar Nijar inda aka fafata a mako na goma sha hudu na wasannin kwallon kafa na Ligue 1 Ertel na janguriyar ta Nijar kuma an dabsa ne tsakanin US Gendarmerie National da AS Duan inda US JN din ta yi AS Duan ci biyu da banza. Sahel Sporting Club ta birnin Yamai ta shahe Jangorzo Football Club ta maradi da ci hudu da daya. Ci biyu da daya ne AS Fan ta yi ma goma IS police ta babban birnin mai as nigelec ta yi mata gur provincial ta birnin doso ci ɗaya da nema olympic football club ta mai da racing bukoki ta mai din sun yi bin kare bin damo kenan banza da banza as guard national ta yi ma'a kokana ta arlit jihar agadas ci da ɗaya yayin da aka kecere ni tsakanin is sony dep ta mai da irana football club ta arlit a jihar agadas inda kowane ya ɗibi na gashi da na dahuwa aka tashi banza da banza a birnin zandar kuma a ƙarshen makon da ya gabata ne aka tantance ƙungiyar za ta wakilci jihar ta zandar a wasannin ƙwallon ƙafa na neman hawa a rukuni na ɗaya a shekara mai zuwa inda espoir football club ta zandar ɗin ta yi ma alƙali nasara ta zandar ci ɗaya da nema har yanzu dai muna nan ɓangaren wasannin ƙwallon ƙafa inda yanzu haka ake can ana dab darsawa a neman cancantar kai ga wasannin kwata final ko kuma kardo final na champions league na turai inda kungiyar leicester da ta kasance zakaran kungiyoyin kasar ingila a shekarar ta gabata take kafsawa da fccv ta kasar spain sai juventus da turin ta kasar italiya take dabsawa da fc porto ta kasar portugal a gobe akwai wasan da duka ake jira shine wanda zai hada as monaco ta kasar kasar faransa da kungiyar manchester city ta ingila a wasannin kwallon hannu na basketball na nba na kasar amurka a yau ana wasanni kamar haka cleveland tana goga da detroit sai new york za ta dabsa da indiana yayin da brooklyn za ta goga da oklahoma pelican za ta goga da portland sai golden state za ta goga da philadelphia idan muka leka a wasannin tennis a zagaye na uku na wasan india na wales bangaren maza luka pui dan kasar faransa zai damsa da yung dan kasar amurka sai kuma rafael nadal dan kasar spain zai goga da takwaransa verdasco sai kuma johnson na amurka zai kapsa da roger federer haruna maman bago na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar kuma sai shafin muryar Amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Amurka ta sake yin Allah wadai da matakan ƙasar Rasha a Ukraine biyo bayan barkewar barin wuta tsakanin dakarun gwamnati da masu ra'ayin awari da Rasha take marawa baya a gabashin Ukraine. Da take jawabi karo na farko a gaban kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya, wakilar Amurka ta dindindin a Majalisar Ɗinkin Duniya, Jakadiya Nikki Haley ta bayyana cewa Amurka na ci gaba da yin tur da zaluncin da Rasha take yi. Abin takaici ne domin abubuwa ne makamantan wannan da ya kamata wakilan Amurka su yi Allah wadai da su tun shekaru da dama da suka gabata. Ba lallai haka ba, muna so mu kyautata dangantakanmu da ƙasar Rasha. Duk da haka, yanayin da gabashin Ukraine ke ciki ke bukata kasar Rasha ta fito ta yi Allah wadai a kai. Ba gabashin Ukraine kadai ke fama da cin zalin da kasar Rasha ke yi ba. Jakadiyar Hali ta bayyana matakan kasar Rasha a Kirimiya da kuma yin kira domin gaggauta kawo su. Kirimiya yanki ne na kasar Ukraine. Makamancin takunkumin da muka sa a Kirimiya zai ci gaba da kasancewa har sai kasar Rasha ta mayar da cikakken ikon Kirimiya a hannun Ukraine. ainihin manufar majalisar ɗinkin duniya kan wannan shine ƙasashe su zauna lafiya da juna cikakkiyar aiwatar da yarjejeniyar minsk ta gaggawa da amurka ta kuke goyon baya ita ce fitacciyar hanyar maido da zaman lafiya a ukraine yarjejeniyar minsk ta buƙaci dakatar da ayyukan soji da zanya manya-manyan makamai daga dukkan sassan wannan dabara ce ta tsagaita wuta mai ɗorewa janye dakaru da kawar da manya-manyan makamai daga wannan yanki zai kubutar da rayukan jama'a da dama kuma wajibi ne a ba kungiyar samar da tsaro da haɗin kan turai ta osce cikakkiyar damar saka ido a duka wuraren jakada ya halitta bayyana cewa ƙasashen rasha da ukraine sun goyi bayan kiran tsagaita wuta da kwamitin tsaro ya yi ranar 30 ga watan janairu wannan ne karo na farko da kwamitin ya samu nasarar samun haɗin kai ta kuma ƙara da cewa amurka na sa ran waɗanda za su iya shawo kan ƙungiyoyin da ke faɗa ƙasar rasha za ta yi duk abin da za ta iya yi wajen kawo ƙarshen ƙaruwar tashe-tashen hankula ƙasar amurka na tare da jama'ar ƙasar ukraine waɗanda suka kwashe kusan shekaru uku suna fama a ƙarƙashin ayyukan ƙasar rasha na ɗaukar matakin soja a cewar jakadiyar hali sai ƙasar rasha da masu ra'ayin aware da take goyon baya sun mutunta dokoki da kuma yankunan kasar ukraine za a kai ƙarshen wannan rikici wannan shine sharhin muryar amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka na yau a gaida ibrahim jarmai yanzu kuma ga mahmud lalo ya dawo da labarai amma a takaici To Maryam a yau talata adadin mutanen da suka rasa rayukansu sanadiyar zaftarewar wata dalar bola a babban birnin Habasha ya haura sama da mutum 60. Kafa yada labaran gwamnatin kasar ajiya Litinin ta ce akalla mutane 62 ne aka tabbatar da mutuwarsu a wannan bala'in zaftarewar da sharar ta yi a ƙarshen makon da ya gabata. Sai dai da yake magajin garin adis Ababa Diriba kuma ya ce adadin ya kai har 65 waɗanda suka hada da maza 20 da kuma mata 45. ofishin da ke kula da kasafin kuɗi a majalisar dokokin amurka ya ce mutane miliyan goma sha hudu ne za su rasa inshorar kiwon lafiyar su a shekara mai zuwa idan har majalisa ta amince da bukatar 'yan republican ta sokewa tare da maye gurbin tsarin kiwon lafiyar nan mai rahusa da aka fi sani da obamacare a jiya litinin ne ofishin kasafin kuɗin wanda babu ruwansa da jam'iyyar siyasa ya fitar da wani rahoto kan adadin kuɗin da za a kashe idan za a aiwatar da shirin da shugaba donald trump ya yi alkawarin wato soke wannan tsari na kiwon lafiya na obama kiya hukumomi a ƙasar somali sun ce masu fashi a kan teku sun karɓe wani jirgin ruwa ɗauke da mai a tekun india inda suka karkata akalarsa zuwa yankin puntland da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau sai kuma gobe idan allah kai mu za ku ji abokan aiki madauke da wani sabon shirin a madadin muhammad lalo da ya taya na gabatar da shirin da ms julie gresham da ta hada shirin da ba da umarni da injiniyan mu mr ellison ni maryam dauda ke cewa ku kwana lafiya